ina so in yi wani fashin baki akan abin da ya shafi ƙanƙancewan gaba. So, a duk da wasu suna ganin cewa gabansu ya dinga ƙanƙancewa in dai ba ya tashi ba kamar matsala ne. To mafi aksari wannan ba matsala ba ne, wannan bincike na ƙwararru ne ya tabbatar da cewa idan mutum ya sa ruwan sanyi a gabansa, to gaba zai iya komawa ciki wannan yana nuna cewa jijiyoyin gaban suna cike da lafiya domin zuwan ruwan sanyin yana ɗan dakatar da ploin ɗin jini da yake saukowa kan al'aura ya fito sai a ga gaba ya tamuke ko kuma mutum in ya kwanta bacci ya ga gaban ya ɗan shige ciki saboda yanayin weda na sanyi wannan ma kada ka damu da shi ka je kai ta shan maganin sanyi kana cewa a'a wannan ko kuma idan ka yi wanka ka zuba ruwan sanyi muddin gaba mai lafiya idan aka zuba masa ruwan sanyi zai koma wannan yana nuna cewa gabanka yana da lafiya wannan babu ba matsala ba ne a wannan bangaren a fahimci abin da muke so mu yi kar ku je kawai da kun ga gabanku ya koma kawai an fi so koyaushe gaba a sake ko kuma a miƙe da sauransu ba wannan ke nuna cewa lafiya ba ne amma idan ya kasance ma a hakan to wannan ma ba matsala ba ne amma abin da muke so mu fashin baki ku gane cewa ba wai kawai da kasa ruwan sanyi gaba ya koma ciki a'a yana nuna cewa jinin da yake saukowa wannan ruwan sanyin ya dan daskarar da shi cewa a jinin bai sauka yadda ya kamata wannan yana nuna gaba lafiyarsa kalau haka kuma ga yara ƙanana iyaye ku kula ba sai yaran ku sun girma sun balaga sannan za ku fara neman magani ba za a iya gane cewa yaro yana da matsala yayin da in aka zuba masa ruwan sanyi a ga gaban bai koma kawai yana na yadda yake a sake sannan kuma gaba idan yaro ya tashi bacci baya tashi ko kuma wajen yin fitsari gaba baya tashi to wannan yana nuna cewa yaro yana da matsala ki kula da ɗanki tun daga kan shekara ɗaya ko kuma wata shida za a ga muddan lafiyayye ne an sa masa ruwan sanyi a gaban gaban zai ɗan janye haka kuma idan ya tashi fitsari gaban zai fito ya tashi ba tare da wani sha'awa ba ko ma ya san me ake nufi to wannan yana nuna cewa alƙalamin yaro lafiya idan aka ga saɓanin haka ku kula da kyau sosai ku dinga gaban kallon gaban yaranku domin tabbatar da cewa suna da lafiya kada sai cuta ta kai ta yi musu illa ba ku sani ba sannan ku dawo kuna tunanin yadda za a yi domin cuta ana iya magance ta da gaggawa yayin gane ta farkon kafin abu ya kai wani mataki da yaro kawai gaban gashi nan a sake bai tashi bai komai sai lokacin bukatarsa a ce kamar yadda bahaushe ya ce ba a fafe gora ranar tafiya haka kuma an angwaye masu shirin yin aure ba su kula da gabansu sai ana gobe aure ko da sauransu a ce bari ya sha maganin ƙarfin maza to in ka sama ciwon kai zai saka domin ƙila gaban a hanyoyin a tattoshe suke akwai wasu manya-manyan bakteriyoyi da suka toshe wannan abubuwan to jama'a a duk inda kuke kuma a faɗin duniya za mu iya aika muku magani jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah